insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen suratun naba abinda muka karanta Allah ya sa mun dace da daidai Allah kuma ya sa albarka cikinsa yau insha Allah za mu tashi a farkon suratun nazi'at suratun nazi'at sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussan da suratun nazi'at take karantaswa shine yadda mala'iku suke daukar rai yadda ake daukar rai suratun nazi'at ta yi magana game da abin da ya shafi tsayuwa akan tsoron Allah tsayuwa akan tsoron Allah da taɓewa da hasara ga wadda ya ƙiya kiyaye dokokin Allah ya ƙiya ji tsoron Allah suratun nazi'at ta yi magana akan tashin alƙiyama, da yadda al'amuran bayi za su kasance a ranar alƙiyama, Allah ya samu je a sa'a suratun nazi'at ta zo da misali game da fir'auna da yadda annabi musa alaihi salatu wasalam ya kirayi fir'auna zuwa ga shirya da yadda fir'auna ya bijire da kuma abin da ya biyo bayan bijire wasa na halaka da nadama suratun nazi'at ta yi magana akan guje mason zuciya abin da ke halakar da bawa halaka mafi muni shine rayuwa kan son zuciya muna roƙon allah ya amfanar da mu da abin da za mu karanta allah ya amfanar da mu da abin da za mu karanta allah ya sa mu dace da daidai to sai allah ya ce bismillahirrahmanirrahim والنازعات غرقا والنازعات والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الله ما دوكاكين سركي يتشي والنازعات غرقا Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke cire rayukan kafirai da fajirai a cikin tsanani da kunci wannan na nashta Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke cire rayukan mu'minai a cikin sauƙi da sauƙaƙawa cire rai shine mutuwa mutuwa tsari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya marayuwar bayi tsari ne da allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye marayuwar bayi dole za ka mutu dole za ka mutu dole za ka mutu dole za ka mutu babu wata hanya da bayi za su iya wofantar da kansu kubutar da kansu gabarin mutuwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala allah huwa al al-mauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa yadda ka ga rayuwa gaskiya ce ga ta nan muna yin ta to mutuwa ma gaskiya ce ita ma za mu zo mu yi ta allafi khalaqal mauta wal hayata Allah shi ne ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa yadda ka ganka ga kanan a raye kana rayuwa gaskiya ne to kuma za ka zo ka mutu mutuwar ma gaskiya ce liyabluwakum Allah ya samar muku da wannan tsari ne a mutu a sami waɗansu su rayu su mutu waɗansu su zo su rayu su mutu liyabluwakum domin allah ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala waye daga cikinku za su kyautata ayyukansu a rayuwar duniya wane ne daga cikinku duniya za ta ruɗe shi allah ya samar da wannan tsari rayuwa da mutuwa rayuwa da mutuwa waɗanda suka rayu a cikin garin da kake shekara 150 yau baka haɗu da ko ba amma sun rayu sun rayu wannan generation ɗin sun wuce yau kuma ga kanan kai ma a cikin waɗanda suke rayuwa gobe ko jibi kuma za ku wuce allah ya ce na samar da tsari na rayuwa da mutuwa dalili shine allah ya ce domin in muku jarrabawa a cikin rayuwar da mutuwar ayyukum a hasanu amala wane ne zai kyautata aikinsa kafin ya mutu ya haɗu da allah wa huwa al-azizul allah mabuwayi ne allah mai gafara ne kamar yadda muka ambata wannan tsari da allah ya ajiye ma rayuwarmu rayuwa da mutuwa rayuwa da mutuwa allah a cikin alkur'ani ya ce kullu nafsin kullu nafsin wa nablukum bisharri wa kairi fitna wa والخير فتنة وإلينا ya ce kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowace rai ran nan na fara ne kullu nafsin za'iqatul maut ya ce kullu nafsin za'iqatul maut mutum ne kullu nafsin za'iqatul maut aljani ne kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowace rai wannan ran za ta ɗanɗani mutuwa wa bulukun bisharri walkairi fitna Allah ya ce muna muku jarrabawa da sharri da alkhairi don gwada ku don muku jarrabawa walwala wadata tuttuɗan arziki duk lokacin da ka gan shi jarrabawa ce matsatsi kunci talauci rashin lafiya wahalhalu irin na rayuwa Allah ya ce shi ma jarrabawa ne wa balaunakum bil hasanati was sayyi'at idan ka ga wadata duk abin da ka taba sai ya zama alkhairi duk inda ka dosa sai ka riski alkhairi walwala jin daɗi biyan bukatunka ka natsu allah ya ce jarrabawa ce idan ka ga abubuwa sun matse sun kuntata allah ya ce jarrabawa ce wani bulukun bisharri wal kairi fitna wa ilaina turja'un Allah ce duk gare ni za a dawo da ku a wani ku Allah ya sake ambatawa kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut Allah ya ce kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ne kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kowace rai za ta mutu yadda kaga za a zo da rago a lokacin sallah ko saniya a yanka ya yi harbe-harbe ya yi shure-shure ya cika abinda ya ji allah ce kai ma da ji kullum nafsin ika maut Allah ya ce kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa mala'ikan mutuwa ma Allah ya ce shi ma zai mutu Kullum nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama Allah yace iyaka ana saka muku sakamakon ayyukanku ne ranar alkiyama duk abinda Allah ya ma mu'mini na gata da rufin asiri da wadata da arziki a nan rayuwar duniya wannan tsomin taɓi ne Allah ce in an je lahira ne da a mai gata wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama iyaka ana cika muku sakamakon ku na ayyukan ku ne ranan alkiyama duk yadda aka tozarta kafiri aka kaskantar da shi aka walakantar da shi wannan ba komai bane sai ranar alkiyama zai ga walakanci faman zuhu ziha anina Allah ya ce duk wadda aka nisanta shi daga wuta wa udkil aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz Allah ya ce ya rabauta Allah ya sa na cikin su wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur Allah ya ce rayuwar duniya ba wata ababa ce face jin dadi na ruɗi face jin daɗi na ruɗi face jin daɗi na ruɗi in har rayuwar duniya ne da abin da ake ji na daɗi a rayuwar duniya ka miƙe mishi kafa allah ce za ta ruɗe ka wa man hayatu duniya illa mata'ul gurur fala na kuma hayatu duniya allah ce kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku in dai za ka miƙe mata kafa za ta ruɗe ka sakamakon kuma bayan mutuwa ake samunsa a wata aya Allah ya ce kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum alladhi tafirruna thumma ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سينبئكم بما كنتم آية تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa wa sallam ƙul ka gaya wa al’ummarka inna al’amautar labi ta fi runa minhu lallai mutuwa da kuke ta gudunsa kuke gudunta iyakar gudu fa inna hu mulaƙi Allah ce za ta haɗu da ku qul innal mauta alladhi tafirruna minhu Allah ya ce ka gaya musu mutuwa da kuke ta gudunta idan an ji harbi ta waje kaza a yi waje kaza idan za a tsallaka kwalta a kalli kaza a kalli kaza in wata rigima ta taso daga nan a yi gudun hijira zuwa waje kaza Allah ya ce da a qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Allah yace mutuwa za ta riske ku za ta cin muku thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan za a mai da ku zuwa ga wadda ya san abinda yake boye da abinda yake bayyana shine Allah fayyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya baku labarin duk abinda kuka aikata duka waɗannan ayoyi suna kai matuka wajen tabbatar da mutuwa dole a game da mutuwa allah ya yi babbar magana ya ce سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت الله يتي duk inda kuke Allah ya ce mutuwa za ta cin muku abu aina ma yudrikumul maut mutuwa ba ta da alaka da asibiti aina ma ta komo duk inda kuka kasance a rayuwa yudrikumul maut Allah ce mutuwa za ta riske ku a wannan waje Allah a wani waje cikin Qur'ani ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld Allah ya ce wa ma da alnali basharin min qablikal kuld Allah ya ce ba mu taba sanya ma wani dan adam da wama ba a tsarin halittar wani dan adam Allah ya ce ba mu taba kera wani da tsari na da wama ba ba zai mutu ba Allah ya ce ba mu taba yin haka wa ma da alnali basharin min qablikal khuldi Allah yace kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu taba sanya ma wani dawwama ba Allah sai ce afa in mitta yanzu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka mutu fahumul khalidun Allah ce su kuma da su gaba malamai suka ce akan mutuwa wannan tana daga cikin mafi girman magana da Allah ya Allah ya ce in ɗauki manzon Allah in bar wani ai tun da aka ce annabi ya tafi kawai da aka tafi inda akwai wadda gatansa ya kai a ce na wanze to manzan Allah ne wa mata an li basharin min qablikal kult Allah ce ban taba sanya ma wani dan adam tsari na dawwama ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce afa in mitta fa kai in ka mutu Allah ce su kuma su dawwama za ka tafi za ka tafi a wani ko ya ce ma annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka wa innahum mayyitun kafirai ne sun tsumu annabi ya mutu suna ganin in ya mutu abu zai zo da sauki Allah ya ce yi tun da ka mutu wa yi tun da su mutu dukkan waɗannan ayoyi 'yan uwa abinda suke nuna mana shine duka damu tafi duka damu tafi za mu tafi za mu tafi abinda ke gaba ga kowane musulmi abinda ke kan kowane musulmi tun da mutuwar nan dole ne tun da mutuwar nan dole ne abinda ke kan kowa shine tanadi tanadi al-istidat illa shiri da tanadi ba shiri da tanadi na karka mutu ba ba zai yiwu ba shiri da tanadi na yaya za ta zo maka yaya kai naka za ta zo miliyoyi ta zo musu an ga kuma yadda ta zo musu kai naka yayi za ta so man sigir da ya ce ati garka ina rantsuwa da mala'ikun da suke cire rayukan kafirai da fajirai a cikin tsanani wannan wannan zai a mummunan karshe a kai wannan shiƙati na shiƙa allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke cire rayukan salihai a cikin sauƙi kyakkyawan ƙarshe a kai to abin da ke kaina yake kanka shine shiri mu kintsa yaya za ta zo mana wannan shiɗati ba bata zo wannan zi'ati garka ba tun da duk mun gamsu za ta zo mun gamsu ba makawa za ta zo mun gamsu ba da mu iya kaucewa ba to da allah ya yi maganan mala'ikun da suke cire rayukan kafirai da mala'ikun da suke cire rayukan mu'minai duka waɗannan guda biyun daga abin da mutuwar ta zo ta same su ne ɗaukar ran ya dace da wannan yanayi shirin shi ne yaya za a zo a same ni yaya za a zo a same ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadisin jabir dan abdullahi al'imamu muslimi fi da hadis man mata ala shi'in ya ba'athuhu Allahu alaihi annabi ya ce duk wanda ya mutu akan wani abu to akan abin da ya mutu Allah zai tashe shi mamata mata ala duk wanda ya mutu akan wani aiki ya a Allahu alaihi akan wannan aikin Allah zai tada shi wato lokacin da mutuwa za ta zo mana abin da mutuwar ta same mu akai to a kan wannan tsarin za mu yi kwanciyar kabari kan wannan tsarin allah zai tada mu lokacin da za mu tsaya a gaban shi abin shirin shine ka shirya ma kai yaya za ta zo ta same ka shine الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة tatsuniya da yankunan kuma ya mala'ikatu xayyaben allah ce su ne wadanda mala'iku suke karbar rayukansu a cikin tsarki da tsafta da mutunci ya kolu mala'ikun suna ce musu salamun alaikum amincin allah ya tabbata gare ku kulol janna. ku wuce ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka aikata to akwai kuma allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا allah binata ta waffa hudu mala'ikatu zalimi an kusin, allah ce su waɗanda mala'iku ke karbar rayukansu lokacin da za a karbi ransu, allah sun zalunci kansu fa alƙawu salam sai su ni ƙauya makon na ta amalumin su da su ce wa mala'ikun ba mu yi wani mummunan aiki ba bala mala'iku da su ce karya. inna allah alimun bima kuntum ta'malun Allah ya san abin da kuka yi ciki da bai to abin da ke kanmu abin da ke kanmu shine shirin zuwa mutuwa shiri mai yadda za ta zo shiri mai yadda za ta zo yan uwa ita mutuwa in ta zo innamal a'malu bil khawati abin da aka same ka a kai na ƙarshe a kan wannan abun zaka ka tashi a gaban Allah wadda ya fahimci haka ya gane haka ba zai bar wani move a rayuwarsa ya fita a layi ba ba zai bar wani taku ya sauka shulda ba a inda aka same ka innamal a'malu bil annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani ayyuka ayyuka hukunci matsayi annabi ya ce ƙarshen abin da aka riski bawa da shi misalin alhaji ayyul shi ne kamar mutum ne ya zo ya samu sallar isha'i aka yi ikama da shi aka tada sallar da shi aka yi raka a ɗaya aka yi raka a biyu aka yi raka a uku aka yi raka a hudu aka yi zaman tahiya saura sakan goma liman ya sallama sai ya tashi ya tafi ya yi zaman banza ko bai ba wannan ƙarshe da ta ɓaci wannan karshe da ta ɓaci duka sallah ta ɓaci haka rayuwar duniya take kamar mutum ne ya ɗauki azumi ana shan ruwa shida da rabi shida da minti ashirin da takwas sai ya sha ruwa ƙarshe ya ɓaci azumi na nan wallahi arama duk shekarun da muka ɗiba muna karatu muna kaza muna kaza mu kiyaye ƙarshen Allah ya samu dace innamal a'malu bil kawatin kamar irin masu gudun nan ne da suke tsere a ce to za a yi gudu daga nan zuwa yalwa sai a fantsama da gudu na farkon sai ya tashi shine a gaba shine a gaba shine a gaba inda target din yake bai wuce taku goma a isa ba in na bayansa ya zo ya wuce tashin da ya yi tun daga farko har can zai bashi na ɗaya ƙarshen ka isa ka isa ba maganin ka yi doguwar tafiya ba ka isa an yi sallama da kai in ba a yi sallama da kai ba baka samu sallama innamal a'malu bil kawati so ka kalli shekarun da kai kana sallah ka kalli shekarun da kai kana azumi ka kalli shekarun da kai a rayuwa cikin ayyukan alkhairi ka kiyaye a mai mutuwa za ta same ka ka kiyaye a mai mutuwa za ta same ka wannan aya da an ramma ya karanta tana daga cikin ayar da ta ankarar ga dukkan wani mai hankali ainama ta kunu yudrikumul maut babu inda babu inda mutuwa ba za ta shiga ta cin maka ba wata baiwar allah da ta rasu a nan, a falo tana tare da yan uwanta suna zaune ana zaune sun kai mutum bakwai ta mutu a zaune akan kujera falon ko gurnani ba ta yi ba sai da aka tashi aka samu tarasu mun gani wani a ɗakin karuwa yana tare da karuwarsa a hotel a ɗakin ya mutu karuwan ne ta zo ta sanar da hukumar hotel ɗin cewa su je su duba shi ba inda mutuwa ba ta cimma mutu wani yana kwallo a filin kwallon yana kwallon yayin yanki jiki ya faɗi mutu wani yana kallon kwallon yayin yanki jiki ya faɗi mutu wani yana sallah a masallaci an yi sujuda sai da aka sallame aka daga shi ya mutu ya fi faru ko bai faru aina ma ta kunu aina ma ta kunu duk inda kuka samu kanku Allah ya ce a gun mutuwa za ta cin muku kar ka yadda ka samu kanka a wani gun a gun ka saki a mutuwa za ta bi ka ba wani fage na rayuwa da mutuwa ba ta taɓa cimma wani a ba in baka sani ba wani ya sani wani a asibiti wani a ɗakinsa wani zai tashi ne kawai ya samu matarsa ta mutu wata za ta tashi ne ta samu mijin ya mutu har ya san dare wani yana tafiya a kan hanya zai yanki jiki ya faɗi aina mata kunu aina mata ta kunu kumul maut Allah ya ce ina muku togaciya duk fa inda kuke mutuwa za ta cin muku duk inda kuke mutuwa za ta cin muku ba wadda zai iya ba kansa kariya daga mutuwa amma shiri da tanadi na yaya za a tunkare ta wannan wajibi ne akan kowa yaya za ta zo yaya za ta zo a wani yanayi kai za ta same ka kullum wannan ya san a cikin tunaninka annabi sallallahu alaihi wa sallam man mata ala shay'in yab'athuhu Allahu alayhi wa fi riwaya man mata ala shay'in yub'athu duk wanda ya mutu akan wani aiki annabi ya ce akan aikin Allah zai tada shi wannan shine abinda da yake dole a waɗannan da aka ce ta allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin kyakkyawan ƙarshe suka yi allazina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim kyakkyawan mummunan karshe suka yi wannan zi'ati garka mummunan karshe suka yi wannan shitati nashta kyakkyawan karshe suka yi lura lura karka yadda mutuwa ta dauke ka rabka ne ka zama a faɗake karka yadda mutuwa ta dauke ka kana rabka ne ka zama a faɗake faɗakanka shi zai sa ka zama a shirye faɗakanka shi zai sa ka zama a shirye lokacin da ka shiga mota ka ji wa kanka ka ji wa kanka ka ji wa kanka a motar za ka iya kai ka shiga amma sauƙi ka da'a ka ji wa kanka wannan rigar arma za ka iya ɗauka ka sa ta wallahi a cire maka ita za ka iya ɗauka ka sa ta da hannunka amma karshe cire ta a wuyan ka da yana yiwa ko baya yiwa yana yiwa karka kalli wani bangare na rayuwa ka ɗauka wannan bangaren na rayuwa za ka iya tsira a wannan gun ka zam a faɗake ka zam a faɗake ka zam a faɗake ka zam a ankare matsalar in aka iso kanka mutuwan ta iso to a kan abin da ta yi a takin ɗinka to a nan magana take karka yadda ka ce yau bari ka je ka yi wani fajirci da wata a'a karka yi karka ji nauyin tashi ka yi sallar dare baka san a ina abun yake ba karka ji nauyin kyakkyawan aiki sannan karka ga sauki na mummunan aiki ita mutuwa ana mata shiri ta fiskoki guda biyu manya-manya fiskar farko kamar yadda muka ambata shine tunata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce akfiru min zikiri hadimin lasat annabi ya ce ku yawaita tuna mai yanke walwala da jin daɗi ka tuna yadda kake son yaranka in kai tafiya kana shauki ka kansu in ka dawo kafin ka shiga ɗaki sai ka ga yaranka idan sun ganka su zo da gudu ka ɗauke su in ka ji makaranta ka je neman admission ka je ka koma ka koma saboda kana son su annabi ya ce ka tuna abin da zai raba ka da yaran duk wannan makabarta da annabi ya ce mu ziyarta zurul kubura fa innaha tuzakkirukum al-akhirah duk yawan makabartan nan da ake lissafa dubu kaza dubu kaza kowa da 'ya'yansa yadda kake son 'ya'yanka haka ta raba su da yara haka za ta raba ka da naka annabi ya ce ku tuna ku dinga yawaita tuna mai yanke walwala da jin daɗi ba ka gani in aka ɗauki ɗan mutum ya sai da gidansa ya biya kuɗi domin a ba shi ɗansa annabi ya ce to ka tuna abin da za ta raba ka da yaron nan kakar kakar ya so a cikin hadisin al'imam ibn majah hadisin abdullahi dan umar ce kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ja'ahu rajulun min al-ansar sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun makka da sai ya ce ma annabi ayyul mu'minina afdal yace ya rasulullah a cikin mu'minai waye mafi falala waye mafi girma da kima a wajen Allah fakada alaihi salatu wassalam sai annabi yace ahsanuhum ahsanuhum khuluqa annabi yace wanda yafi su kikkiawar dabi'a inda a ce duk yadda muke tare anan dukan mu mu'minai ne Allah ya sa haka ne to a cikinmu waye ya fi daraja a wajen allah annabi ya ce tsakaninmu wadda ya fi halaye masu kyau wadda ɗabi'unsa suka fi kyau wadda aka fi jin daɗin mu'amala da shi kada sai ya ce ma annabi ayyul mu'mini na akiyas a cikin wa waye fi hankali da basira a cikin mu'minai waye ya fi dabara da alaihi salatu salam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aktharuhum lil lilmauti zikiran annabi ya ce wanda ya fi su yawan tuna mutuwa in kana yawan tuna mutuwa in kana yawan tuna mutuwa wannan tuna mutuwan zai dinga taka maka birki shi yasa annabi ya ce ku dinga ziyartar makabarta wani colleague ɗinka ne da kai aka je aka bisne shi yanzu maganin da muke kashinsa ya yi fari a kabari da komai tare kuke yi kai yanzu da kake raye dama ce ko ba dama ba ce dama ce wani ɗalibi ne ajin ku ya mutu yanzu kashinsa ya yi fari a cikin kabari kai kana raye allah ya ƙara maka dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kasar lil mauti zikir wadda ya fi yawan tuna mutuwa a cikinsu wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan sannan ya fi kyautata tanadi na abun da zai biyo bayan mutuwan in an mutu annabi ya ce ula'ikal akiyas waɗannan su ne masu hankali a cikin mu'mini tuna mutuwa tanadin in ta zo me zai kasance annabi ce a cikin mu'minai waɗannan su ne mafiya hankali suna tuna mutuwa suna tuna abin da zai biyu bayan mutuwa amin saboda haka na daga shirin na daga cikin tsarin shiri wa mutuwa shine ka dinga nazari ka dinga tuna wanka in ya rasu ka dinga tuna mahaifinka in ya rasu ka dinga tuna mahaifiyarka in ta rasu kana da ƙani ko aboki ko makwabci mace ko abokin zama ko abokiyar zama wadda ta rigaye ka gidan gaskiya ka dinga tunawa zai dinga daidaita maka rayuwarka abu na biyu shine tsayawa tsayawa kai aiki wa abu ka hatta ya atiya kal ka bauta ma Allah ka tsaya cutur kar ka daga kafa in ji Allah Allah ce sai ran da mutuwa ta cin maka kar ka daga kafa sai ran da mutuwa ta cin maka shine a cikin suratu ali imran Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ku kure jin wajen jin tsoron Allah Allah sai ce wala tamutunna kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai wanda suka sallama wa Allah suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce kar ku mutu face kuna rike da addini kar ku mutu face kuna tsayuwa akan addini tsayuwa akan addini rayuwa akan addini kan sa Allah ya ma bawa gata lokacin da zai mutu sai ya shirya mishi wani aikin alkhairi sai ya dauke shi akan aiki eh, ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa aikin alkhairi yana wata duniya kai kana wata duniya sannan ranar mutuwa ku zo ku haɗu abinda yau da gobe abinda yau da gobe yake jininka da bargonka yake tare da kai ko mutuwa da kalmar shahada yana alaƙa da yadda mutum ya rike kalmar shahada yana alaƙa da yadda mutum ya rike kalmar shahada ma makanka maganganu munana maganganu na batsa a shar miyagun maganganu saboda a ƙarshe a ƙarshe dama musulunci farko da kalmar shahada ne turan da kuma ka cike da kalmar shahada ya nuna insha Allah ka samu dace a gunga ƙarshe ƙarshe rayuwa ba farkon ba ƙarshen rayuwa ba farkon ba ƙarshen rayuwa ba farkon ba ƙarshen a kan me a kan me za ka tafi wani hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza arada allah bi abdin khaira ista'amalahu annabi yace idan allah na nufin wani bawa da alkhairi ya shirya mishi goma ta arziki ista amalu Allah sai ya aiwatar da shi akan wani aikin alkhairi ista amalu fakila ya sta a yasta'miluhu sabai suka ce manzon Allah yaya ubangiji zai aiwatar da shi yaya zai aikatar da shi kada sai ce yi wa fiko li'amalin salihin qablal maut thumma a ne Allah sai mishi muwafaka ya shirya mishi wani aikin alkai sadaka ne azumi ne yana cikin azumin sai shikenan sai Allah ya dauki ransa annabi ya ce duk wanda aka cike rayuwarsa ta kare da azumi a bakinsa annabi ya ce dan aljanna kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe idan arada Allah bi abdin khairan annabi ya ce idan Allah na nufin bawa da alkhairi istamanahu Allah sai ya ɗora bawan akan wani aikin alkhairi sabai suka ce yaya haka zai faru yace yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut Allah sai ya mishi wafaka da wani aikin alkhairi man sagir sai ya samu kamar tilawan ƙur'ani izu biyar ko goma sai ya mutu sai ya yi wani aiki na alkairi wadda zai kare da kyakkyawan aiki allah sai karbi rayuwarsa a ɗaya ruwayar yi wa fiƙuhullahu li'amalin salihin qabla al-maut thumma yaqbiduhu alayhi sai zo karbe shi yana cikin aiki wani yana karatun qur'ani dattijo yana karatun qur'ani ya rike qur'anin haka sai dan kishin gida haka ya dan tuntsire shikenan ya tafi qur'anin aka zo aka karba aka dauke shi aka je aka mai wanka da yake kan kowane musulmi mumini mai hankali shine ka shirya ma yayin mutuwa za ta zo matasa ku daina kallon ko matasa ne ku daina kallon ko matasa ne wannan yaren mutuwa ba ta ji mutuwa ba ta jin yaren kai matashi ne ko kai yaro ne karka bata lokacin ka ka tsaya ka yi abin da ya dace ka tsaya ka yi abin da ya dace ka tsaya ka yi abin da ya dace alkalami ya fara rubutu a kanka kar ka taba tsammanin za ka shekara kaza ko kaza ko kaza wannan duk lissafin shedan ne wala ya gurar na billahi garu Allah ce karka bar shedan ya rude ka ka daina kallon kai matashi ne ki daina kallon kina da ƙuruciya ke budurwa ce ko kina da ƙananan shekaru ki tsaya ki rike addini da kyau kar ki yarda da sa kayan tsiraici ba ki sani ba kar a ɗauki ranki da wannan kayan kar ka yarda ka shiga cikin munanan ayyuka kar a je a ɗauki ranka akan wannan mummunan aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari cikin hadisin barra game da ɗaukar rai iya matsalar kenan mutuwa ba za ka tsere mata ba amma ka yi tsayuwan daga ka nemi taimakon allah ahsin akibatana fil umuri kulle addu'a ce mai kyau Allah ka kyautata ƙarshen mu akan komai kar a ce ga wani layi a rayuwa wannan layin shi ba ka rabu da shi lafiya duk abin da ka sa a gaba ka yi fatar kyakkyawan ƙarshe akan wannan al'amari annabi ya ce innal abdal mu'mina bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al randa rayuwarsa za ta kare a duniya zai fuskanci hanyar lahira ranar lokacin in ta zo nazala alaihi mala'ikatun minas sama annabi ya ce mala'iku da su sassauko zuwa gare shi daga sama bibul wuju annabi ya ce masu farin fiska suna sheƙi annuri na haske a fiskarsu ka a wujuhakum ashams annabi ya ce kai ka ce fiskokinsu rana ne saboda haske da annuri ma'ahun kafanin min akfanil janna za su zo da likafani daga cikin likafanin gidan aljanna wa hanudun min hanudil janna da turaren gidan aljanna nan inda a sa mutum a likafani ba ana neman likafanin da turare ba annabi ya ce ran da mu'mini zai mutu akan zo da na gidan aljanna ku da ku sa gangan jikin a cikin naku ran da aka cire shi kuma mala'iku da su sa shi a gidan a cikin na gidan aljanna yau a ce ga likafani daga aljanna ga turare daga aljanna ka yi rayuwa ka ci riba rayuwa ka yi ka ci riba rayuwa ta yi rayuwa ta yi ƙarshe ya yi kyau نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهكم الشمس معكم كفن من أكفان الجنة زاسلو دل كفن جدا الجنة وحنوط من حنوط الجنة دترارين جدا الجنة حتى يجلس منه مد البصر زاس زوس زونا أجن كدا ممتشي إياك من تو ألوكتشن كوكما كنا وكيل مراك ana neman consultant ya zo ana neman waye shigo an shi kuma tafiya ta yi tafiya shi abin da yake gani daban mala'iku ne iya ganin ido su waɗannan mala'iku su suke fara isowa kan mamaci kafin mala'ikan mutuwa ya iso domin shi ne da mataimakansa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah yace kul ka gaya musu yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa wadda aka wakilta ya dinga ɗaukar ranku Allah ta shi ke karba thumma ila rabbikum turja'un sannan a mai zuwa ga ubangiji to idan sun iso sukan ɗauki ɗan wani lokaci annabi ce sun mai ji malakul maut sai kuma mala'ikan mutuwa sai ya iso keke da keke da a wannan lokacin inda za a ce a ƙara wa mutum minti biyar annabi ya ce in aka ƙara mai minti biyar ɗin ba gidansa zai je ba ba ofis zai je ba ba zai taɓa kuɗinsa ba ba zai taɓa dukiyarsa ba na laraka a biyu zai yi kafin minti biyar ɗin su kare ba za ka san kimar sallan nafila ba sai wani lokacin ba za ka san kimar azumin muka na nafila ba aikin alkhairi ba sai lokacin ya zo iya burin da mutum zai yi ko minti biyar a kara mishi me zai yi zai ce Allah a bar ni in yi wani aikin alkhairi la'alli a'malu salihan fi ma tarakt la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'ath zai nemi a bashi lokaci dukkan lokacin dukkan lokacin ya yi aikin alkhairi sai mala'iku su ce mishi ba an baka shekaru kusan sittin a walam nu amirukum ma yatazakkaru fihi man a wa na nadhir kai daga shekara 40 60 70 yanzu kuma kana neman minti biyar saboda ya bata wancan lokaci sun mai ji malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya isu kada sai ce ayyatu hannafsu tayyiba mala'ikan mutuwa sai ce ya ke wannan rai tsarka kyakkya ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki zo mu tafi zuwa ga rahamar Allah gafarar Allah yardan Allah ki zo mu kai ki cikin yardan Allah shi amin shi kenan shikenan dama nan tsanani shekara saba'in ɗari tsanani can ne rayuwar har abada can har abada ne can har abada ne karka bata lokacinka can har abada ne can tutur ne ba ko ba shekara triliyon har abada ne har abada ne in mutum ya tafi har abada ne ukurji ila magfiratin min Allah mala'ikan zai ce ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah duk laifin da kai Allah zai yafi wa za ka samu yardan Allah fatakruj annabi ya ce siran ya dinga fitowa eh kamata sirul lokatoratu min fisika yadda ruwa in an karkata bakin jarka ko tulu yake tuttuɗowa to haka zai dinga ran zai tuttuɗo sai su tare kan wannan likafin annabi ya ce sai waje ya ɗauki kanshi kotai to haka idan kuma wadda wannan ziyati garka ne suka zo mishi amin وإن العبد kafir إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إذا كافرين كو shi kuma yau rayuwar duniya zata yanke yau za a nufi kuma hanyar lahira nazala ilaihi mala'ikatun min annabi ya ce shi ma mala'iku da su sassauko mishi daga sama su wucu da bakin fiska ababen tsoro wannan zi'ati karkake samun tsoro hankali kuma ya tashi kenan shikenan damuwa kuma ta zo kenan ba a sarran da damuwan nan za ta sauka bakin ciki da kunci ya zo kenan irin bakin cikin da bai taba kama da kowane irin bakin ciki a duniya ba duk yadda ka ga a duniya kana cikin wata matsala kar ka ratse hanya matsalar da za ka samu za ka taras in ka ratse hanya wannan matsalar ita ce matsala wannan matsalan ita ce matsala ita ce matsala ita ce matsala ma'akumul musu su ma suna ɗauke da wani mayafi kamar linkafarin daga wuta fayyajilisu na min humaddal basar za su zo wa wannan mamaci fajiri ko kafirin iya ganin ido sun mai ji malakul maut an jima kaɗan sai mala'ikan mutuwa ya iso malam wannan abin yadda muke faɗa kowa zai gani kowa zai gani kowanne zai ati garga kowanne shi ati na shida. Allah ya samu ga alkhairi idan suka zo ya zauna sai ce ya ayyatu hannafsul khabisa zai ce ya ke lalacacciya gurbatacciyar rai ukhruji ila sakatin min Allah wa gadar ki fito mu tafi fushin Allah da tsana daga Allah za ki ga kiyayya za ki ga kunci da damuwa annabi ya ce sai ta tarwatse a jikinsa mashi annabi ya ce ake sawa a daka mishi a ciroran shi kenan bacin rai ya kare ya zo duniya ya shekara 60 ko 40 ko 50 ko 80 ya je ya shiga cikin wannan damuwa innama al'amalu bil kawati ƙarshen rayuwa jama'a duk yadda mutum ya yi ba daidai ba duk yadda mutum ya yi ba daidai ba in ya gyara gaba to Allah zai canza bayan shi ma ya zama daidai da gaba haka Allah yake duk yadda ka yi ba daidai ba kar ka kalli ba daidai ba duk yadda ka yi ba daidai ba in ka gyara in ka gyara gaba to bayan Allah zai gyara maka saboda ka daga cikin shiri da tanadi da ake yi wa mutuwa shine tsayuwa da tagewa akan aiki karka damu jiya kayi baka san ko yau mutuwar za ta zo ka yi kokari ka rungumi ayyukan alkhairi don in ma ta zo ka samu kyakkyawan ƙarshe yana daga cikin alama na kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe shine mutuwa akan aikin matukar mutum ya yi imani da kyakkyawar aƙida to mutuwarsa akan kyakkyawan aiki bishara ce bishara ce da kuma abin tsoro ga wadda mutuwar ta zo a hagunce a hagunce wani giya ya yana tangaɗi ya hau yana ta tare ababen hawa wani mai mota ya zo ya fasa shi saboda ka jama'a mu dinga roƙon allah kyakkyawan ƙarshe mu dinga roƙon allah kyakkyawan ƙarshe mu dage da ayyuka mu danna zuciyarmu mu ƙarfafi kanmu mu dinga tuna mutuwa mu dinga tuna haɗuwa da allah mu dinga tuna abin da aka cin mana a kai shine rabonmu karka yadda karka yadda da miyagun ayyuka don tsoron mummunan karshe yana daga cikin waɗanda suke mummunan karshe a rayuwa shine mai jinkirta sallah akan lokaci yana da wahala yana da wahala in bai tuba ba yana da wahala bai mummunan karshe ba fa da bai sallah wadda in an kira sallan har a shiga sallan har lokacin sallah ya gota tukunne ce zai tashi sallah yana daga cikin galibi galibi wadda yake mummunan karshe a rayuwa yana daga cikin wadda suke mummunan karshe a rayuwa shine wadda yake saba mai iyayensa yana da wahala wani a ce sun sa zare da mahaifiyarsa ko mahaifinsa suna da saɓani yana saɓa musu kuma yi kyakkyawan ƙarshe abu ne mai wahala yana daga cikin abin da ke sabbaba mutum ya yi mummunan ƙarshe a rayuwa saɓa mai iyaye haka yana daga cikin abin da ke sabbaba mummunan ƙarshe a rayuwar mutum shine shaye-shaye wannan duwani duwani duwani mai shaye-shaye ya yi takatsantsan da mummunan ƙarshe bar ma ta magana wai mutuwa a hagunce a'a common gawan kawai gawan kawai gawan kawai dan shaye-shaye duwadda zai yake wankan gawa in ya wanke gawan dan shaye-shaye zai gaya maka damuwan da yake ciki ba fa shaye-shaye wai saur a sigari kawai wannan ba yana daga cikin mafi wahalan gawa wanke dan sigari wannan duk wanda ya wanke gawan dan taba ya san haka ita ce kawai gawar da za ku ɗauke ta bayan an gama wankan an sa ta a mota har ku isa makabarta tana ɗoyi eh wannan warin sigarin ko tsayawa kai wadda suke kusa da gawan za su ji warin sigarin yana tashi ko kun sa mata turare to bare shan giya bare shaye-shaye manya common sigari wannan duk wanda yake wankan gawa inda ya wanke dan sigari zai baka labari yadda yake warin taban yana gawa yadda ɗakin zai gume da warin taban saboda turaren da za a yi amfani da shi a kansa na musamman ne in an fito da shi warin sigarin na tashi a jikinsa to me ban shan taba me ban shan taba me ban shan taba don baka wankan gawan ne in dai dan sigari ne to wankan gawansa an dinga kame kame in dai wanda yake wankan gawan dama ya san yana sha yana da wahala jama'a mun fahimta ba muna maganan duk wanda yake shan taba zai yi mummunan karshe ba amma muna maganan da ka kiyayi laifi da mummunan aiki saboda mummunan karshe amma dai wannan wani abu ne bayyananne wani abu ne bayyananne duk wanda ya je kan gawan dan sigari to kan samu wannan damuwan walin daban abubuwan ya kamata mu kyautata su mu gyara su mu ji tsoron allah mu tuna mutuwa mutuna za ta iso mutuna za ta cin mana mutuna ba za mu iya guje mata ba abin da ke kanmu shine mu shirya mayaya za ta cin mana me za ta cin mana kai haka yana daga cikin waɗanda malamai suka ce yana da wahala yana da wahala bai yi mummunan ƙarshe ba mai cutar da makwabtansa eh suna rayuwa da shi da kunci to duka waɗannan wa'azi ne abinda ubangiji ya mana arzikinsa shine imani addini alkur'ani da sunna za mu karanta mu ga shirya in mun shirya wajen karɓa sai mu dace idan muka karanta muka kauce muka juya baya to kuma lokacin zai zo lokacin zai zo in mun juya baya lokacin zai zo Allah ya muku albarka wasu bakanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atobi ne.